sifati je do abuka keno futuwata sharti fulan jan akowa shahidaini wolam sede fula sede fula sarang e mella sede ya sabatin ni ko nyel sikeno sede la sede tilindim fula o fana mu shartolti pour futuwo ni yesiti futuwo futu a sitita aman sede soto o futuwo sarang ma ke fututi aman sahaya o futuwo man sahaya kamma حديثه من ناتج كايتن ka امام الدار قطني حديثه من فيلا ان fila anin ناعش رضي الله عنها ما التلا دنيا لما قالت أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لك لا نما بنكيتا كو كيسون موبايل لا نكاح إلا بوا فتوت دالا إلا بوا لفناكتا ألفال دنيا فناكتا مصولة ألفال دنيا كنتي وشاهدي عدل أنين سيدة لنم فلا مشرط فلا التي ما يالنكو نيل ما فات الفكو كسيتنا بنيل ما ما فات رون فتو بكسيتنا فإن تشاجروا نياتر ولي الني ولم الفال ني مسول الفال ني ساي مثال في إواليتا موكلين تجي من سي مسو نينو يبي واليتا فالسلطان ولي من لا ولي له وتو آه، ko koñiŋ misil mulla ñaaton ko wolom walam moti me yaran ko sharen ya kondi ko a si keenoo muso la alifaa ti wo mu alfalati le musu wo musu ye misilime muso meŋ ko alfatal hadiso la sahata illa an yakuna adilan ako bawo a kuma ta ja ko muso futuo ñinta keno la futo ti foneyata keta alfa la dunyo kan illa an yakuna adilan fo a tara ñin alfa misal fe a keta mole ti me yalan ko a balanta ka muso ñin ne adila kono a balanta ka muso ni ne na balanta ka muso ñin ni woto ya ñin a sawunta a telale sayi sawunta a telale ta hunta talar bari na be balure a man bala mo manyan na fito yin sawon dila a tala e kafa kombe muso yin fito sitila wa ta raman kala dunyo kan wa si kala dunyo kan bari na balant aw ghayra muslimin wala ta yin alfa a man ke misilmeti annu a dinin wa mu misilmore ti a waya hakonin bayin dile e men yalan ko shari'a yau wale biyalan ko ka fo ko atele ñanta eh, ka futuo ñiŋ siti walla ala duñoo kaŋ ne futuo si sitina na keta wo ñaama de wo tembo eh, hakkoo ñiŋ boyta ala karo eh, ko alla talla daali kitaaboo to ka fo ko wala taduluhunna an yankihna azwajahunna ha mm, ayo ka diya mool leel ele ye lon ko i ka balaŋ ka musoo ñiŋ ni i ka balaŋ ka musoo ñiŋ futundi alqur'ano e fatandi wala la walam wululal mel yalan ko musoñin misal fe ate lafta ka futu ka balan ka balan ka musoñin toña ate futu la alqur'ano ye bayle e mool fatandi walal kana musol muta woña kense wa tara ite futundi la aman tara dalila laarin dalila kan fo ka imidiyano musata ɗo on mbeten wala tinna na balanta dron woto eh, sariyaŋo ya jeko je eh, ko woto sariyaŋo ya hakko men diya la pour eh, futo ni ye ke dunyo kanti sariyaŋo yo busa lal de